وكل صغير وكبير مستطر dukkan wasu ƙananan ayyuka da ƙananan maganganu haka ma manyansu duk suna rubuce a cikin takardun ayyuka a lauhul mahafuz za kuma a saka masu a kansu.